radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau Laraba daga nan Radio Teheran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kokun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin Afirka a yau sannan shirin mata a cikin al'umma. bayan nan sai shirin mu koyi harshen farisanci sannan sai shirin shiryar alkur'ani sannan daga ƙarshe ku saurari shirin duniyar mu a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba bakwai ga watan fabrairu na shekara ta 2024 masu saurare ko kun san cewa shekaru 25 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan Fabrairu shekara ta 1999 sarki hussein na kasar jordan ya rasu sarki hussein dai ya hau kan gadon sarautar kasar jordan ne yana ɗan shekaru 18 a duniya da kuma hakan ya faru ne bayan kisan kakansa sarki abdullahi na farko da kuma mutuwar babansa sarki talal bayan sarauta na 'yan watanni a shekara ta 1953 sarki hussein ya shiga yaƙe-yaƙe da ƙasashen larabawa suka tafka da haramtaccen ƙasar isra'ila har sau uku amma ya ƙi shiga yaƙi na hudu Wanda haka kuma ya amince da samuwar haramtaccen ƙasar isra'ila a hukumance a shekara ta 1994 dan kwanaki kafin mutuwarsa a shekara ta 1999 ya cire dan uwansa hassan bin talal a matsayin girmi mai jiran gado ya kuma ɗora ɗansa abdullahi na biyu a matsayin magajinsa sarki hussein ya mutu yana da shekaru 64 a duniya bayan mulki na tsawon shekaru 46 a kasar jordan da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 50 da suka gabata rana irin ta yau bakwai ga watan fabrairun shekara ta 1974 ƙasar grenada ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawa a cikin shekara ta 1498 turan spain suka gano tsibirin grenada da ke amurka ta tsakiya kuma suka mamaye shi kamar daga bisani ingila da faransa da kuma spain din sun yi ta rikici a tsakaninsu akan mallaka wannan tsibiri inda da ƙarshe dai a shekara ta 1674 faransa ta kwace tsibirin baki daya a shekara ta 1784 ingila ta kwace iko da wannan tsibiri daga hannun faransa inda ta ci gaba da yi masa mulkin mallaka har tsawon shekaru kusan 200 da shekara ta 1974 ƙasar ta samu 'yancin kanta amma bayan haka morris bishop ya yi juyin mulki na ruwan sanyi inda ya kafa tsarin gurguzu a kasar irin na makwabtansu kamar kasar cuba amma wannan lamari ya bakanta wa amurka matuka wanda hakan ya sa amurka ta mame kasar a cikin shekara ta 1982 inda kuma ta kashe morris bayan amurka ta fice daga kasar bayan da ta kafa gwamnati mai yi mata biyayya sau da kafa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 To da farko ga mahimman kanan labaran. Bangarorin da ke rikici a Sudan sun amince su tattauna a shiga tsakanin Majalisar Ɗinkin Duniya. A Siriya mutane akalla biyar ne aka rawaito sun rasa rayukansu a wasu jerin har-haren Isra'ila da makami mai linzami a yankin Homs. a senegal an dawo da sadarwar intanet ta wayar hannu bayan kwanaki na rikicin siyasa da ya kunno kai bayan ɗage zaben shugaban ƙasar don ga labaran kamar da za a ji su bangarorin da ke rikici a sudan sun amince su gana a ƙarƙashin inuwar majalisar ɗinkin duniya domin tattauna batutuwan da suka shafi jin kai duk da cewa ba a sanar da takamaimai lokacin da za a yi tattaunawar ba amma ana sa ran gudanar da zaman a kasar switzerland in ji shugaban kula da harkokin kai na majalisar ɗinkin duniya martin griffiths a wani taron manema labarai a geneva kafin hakan dai majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci dala biliyan 4.1 kwacin euro biliyan 3.8 a wannan laraba domin tunkarar ayyukan jin kai a wannan kasar ta sudan a shekarar 2024 sudan dai ta fada yakin basasa ne a watan afrilu sakamakon rikicin da ya barke tsakanin janna-janna guda biyu masu faɗa a shi a kasar a watanni goma na rikicin al'ummar kasar sun rasa kusan komai in ji mai kula da harkokin jin kai na majalisar ɗinkin duniya martin griffiths a cikin wata sanarwa isra'ila ta kai harin makami mai linzami kan wasu yankunan da ke tsakiyar london homs na syria da tsakar daren laraba kamar yadda gidan talabijin ɗin kasar ya rawaito dakarun tsaron saman kasar ta sham sun kakkabo tare da sun kakaɓo tare da lalata makamai masu linzami da dama yayin da wasu 'yan tsiraru suka sauka a cikin karkar al lamarin da ya sanadin tashin gobara a yankin ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta sham ta ce an ji karar fashewar bamafimai sotara a homs da ƙauyukan sakamakon harin rahotanni sun ce akalla mutane biyar ne suka mutu wasu da dama kuma suka jikata lokacin da jiragen yakin na isra'ila suka kai hare-hare ta sama a lardin na Homs da ke yammacin kasar ta Siriya. Ƙungiyar da ke ikirarin kare haƙƙin ɗan adam ta OSDH a Siriya ta nakalto majiyoyin cikin gida na cewa an kashe mutane biyar ciki har da fararen hula uku mace yaro da kuma namiji da kuma wasu bakwai da suka jikata a harin na Isra'ila. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. rahotanni daga senegal na cewa an dawo da hanyar sadarwa ta intanet ta wayar hannu a babban birnin kasar bayan kwanaki biyu da hukumomi suka katse sadarwar bayan barkewar rikicin da ya biyo bayan ɗage zaben shugaban kasar ma'aikatar sadarwa ta kasar ta ce an ɗau matakin ne duba da kiraye-kirayen da aka fara yi da kan iya haifar da rikici da ƙiyayya a kasar a ranar litinin majalisar dokokin kasar ta kada ƙuri'a kan dokar da ta ɗage zaben shugaban kasar daga ranar 25 ga watan Fabrairu zuwa 15 ga watan Disamba tare da kara wa'adin shugaba Macky Sall mai barin gado. A ranar Asabar ne shugaba Macky Sall ya sanar da cewa za a yi jinkirta kada ƙuri'ar saboda takaddama kan jerin sunayen 'yan takara matakin da jam'iyyun adawa suka yi watsi da shi. Gwamnatin Zimbabwe ta amince da wani ƙudurin doka da zai soke hukuncin kisa baki ɗaya a kasar Majalisar zartarwar ƙasar dai ta goyi bayan kudurin da zai kawo karshen hukuncin kisa inda ta ba da shawarar mai gurbin hukuncin na kisa da ɗaurin rai da rai a matsayin mafi girman hukunci a ƙasar matakin dai na zuwa ne kusan shekaru ashirin bayan da kasar ta aiwatar da hukuncin kisa na ƙarshe ministan yar labarai na ƙasar janfan muswere ya ce majalisar ministocin ta yanke shawarar ne bayan da gwamnatin ƙasar ta amince da kudurin doka hukuncin kisa na zimbabwe raguwa ne na dokar zamanin mulkin mallaka to zama a ƙarshen labaran duniyar kenan. To madalla yanzu kuma ga shirin Afirka a yau. Afirka a yau.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 To shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan tankiyar da ta bullo biyo bayan matakin da kasashen Mali, Burkina Faso da kuma Nijar suka dauka na raba gari da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS ko kuma yawo lamarin da ke ci gaba da fuskantar martani daga bangarori daban-daban. Hassan barka agaris ne ke muku lalimar haban a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Somalia a ranar 28 ga watan Janairu ne gwamnatocin mulkin soji a Mali da Nijar da kuma Burkina Faso suka sanar da ficewarsu daga kungiyar ECOWAS. Kasashen uku waɗanda duka sojoji suka kwace mulki sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa inda suka zargi kungiyar ECOWAS da nuna rashin adalci ga kasashen su. Ko da yake dai kungiyar ta ce ana aiki domin ɗinke wannan barakar da ta kunno kai. amma kasashen uku tuni suka ce sun aiki da wasiƙa a hukumance ta neman ficewa daga ƙungiyar a cikin shirinmu na ranar lahadi da ta gabata idan za a iya tunawa muna kan tattaunawa da dr elharin muhammed shugaban cibiyar nazarin manufofi da sababbin dabaru da dabarun raya kasashe a jihar kaduna da ke najeriya dakta kasashen nan suna zargin ecowas da zama 'yar amshin shatan kasashen yamma musamman faransa ya kuce kallon wannan zargin ne ƙasan faransa ana zargin ta da yin abubuwan da bai kamata ba wasu ma ba zargi ba ne sanin kowa ne irin rawan da ƙasan faransa ta yi wajen rusa ƙasan libya da kashe mu'ammar gaddafi sakamakon wannan shi ya kawo fantsaman makamai iri-iri a nan najeriya niger mali burkina faso da yammacin afirka gaba ɗaya saboda rumbun makaman libya aka rusa har wa yau irin rawan da faransa ta yi wajen rusa kasan mali da kawo sojojinta to ana zargin wannan ya karfafa 'yan boko haram da 'yan bindiga da ake fama da su yanzu a arewacin najeriya wasu ma suna ganin faransa ita ta yi uwa ta wajen kafa waɗannan ƙungiyoyin na ta da ƙayan baya da yaƙe-yaƙe a arewacin najeriya yanzu zancen da ake akwai sojojin faransa a jihar borno sojoji ne ba za ka ce sojoji kai tsaye ba jami'an leƙen asiri da cewa suna leƙen asiri saboda inganta tsaro a yammacin afirka to kaga wannan dana abubuwa duka abubuwa ne dole su zama kawo matsala daga baya bayan nan abubuwa suka zo suka rikice turukta a wani bangare kuma jama'ar nijar da dama suna ganin kamar najeriya ta fi zikewa akan wannan lamarin da mata kunkuman da aka bawa kasar me yasa ne hankalin 'yan nijar ya karkata kan najeriya a wannan tankiyar su kasar Nijar suna zargin Najeriya ta zakalkale wajen sa mata takunkumi cewa kundin ECOWAS bai ba da dama a yanke wuta ba ba inda aka ba da dama a hana shigar da magani ma marasa lafiya a ƙasa ECOWAS ba ta da wannan dokan amma Najeriya ta hana duk waɗannan ma'amaloli ta ma yanke wuta to wannan matsala ce babba ana nan aka ce za a zauna a warware wannan matsala ran 25 ga wata kamar kwana biyar da ya wuce akwai taro da ya kamata a yi da wannan kungiya ta bunƙasa tattalin arzikin yammacin afirka da jami'an gwamnatin ƙasar nijar suka je wajen taro ba wani wakili daga ecowas ko kuma mu ce daga najeriya tunda najeriya ita ke jagorantar ecowas hedkwatan ma ecowas ɗin ai yana najeriya ne ba mutum ɗaya da ya je wajen taro jami'an gwamnatin nijar suka ga ba wanda ya zo suka ɗauki waya suka kira me ke faruwa sai aka ba da uzuri ai ba a ba da dama a sauka ba nan take gwamnatin nijar ta ba da dama a sauka ba a je ba daga baya har yamma ta yi ba wanda ya je a yi wannan taro shi ne su kuma jami'an gwamnatin nijar suka yanke hukuncin cewa to wannan wulakanci ake masu da raini kuma ba ana so a daidaita ba ne wannan ya ƙara harzuka su kuma ga zargin da suke yi cewa najeriya tana kulle-kulle don cuskuna ma ƙasan nasu da ƙasan faransa wadda abokiyan gabanta ne a yanzu wannan sai ya ƙara harzuka su suka ce kungiyar ma ecos ɗin ma ba sa yi in ma sun yi haka suna da dalili saboda ai ga koke-koken da ake yi na kungiyar ta gaza cimma manufofinta bilhassali ma ana ganin ana amfani da ita wajen cuskuna nama. Ƙasan Nijar da shauran ƙasashe. To waɗannan su ne matsalolin da suke tattare. Saboda haka akwai ɗari-ɗari da tsoro cewa shugabancin Najeriya a halin yanzu suna da wata ma'amala ta kud da kud da ƙasan Faransa. Wanda ana ganin wannan ma'amalan in tafiya ta tafiya zai cutar da ƙasan ne gaba ɗaya musamman ga arewacin Najeriya. Saboda haka akwai buƙatan masu hangen nesa madazarta da shauran waɗanda suke da tasiri da shauran masu faɗa ji, su haɗu su fahimci wannan sarƙaƙiyar a samar da mafita a warware wannan matsala duk idan aka ce wannan ma'amalan ta fiye da shekara dubu za a rusa ta a yau saboda waɗannan shugabannin da ake da su na najeriya to wannan zai zama illa ne ba wai ga ƙasashen ba zai zama illa ne ga yammacin afirka gaba ɗaya ra'ayoyi game da hanyoyin warware wannan matsalar sun bambanta game da abubuwan da suke faruwa a yanzu malam nuhu arzika shugaban gamayar kungiyoyin farar hula na mpcr a nijar na daga cikin bangarorin da suka jima suna sukan manufofin kungiyar ta ecowas tun bayan juyin mulkin na ranar 26 ga watan yuli ga dai abin da yake cewa game da halin da ake ciki a yanzu mutane sun mai da matsayin eh, da suka samu hanya ta arzatar da kansu arzikin badigi arzikin zalunci arzikin ha'inci arzikin cuta to yanzu wannan abun ya wakana yau da shekara e, kusan goma sha biyu za a ci yanzu mutane sun ga wannan abin da ya wakana ranar 26 ga wata kamar hanya ce ta samu e, da dama na ba al'umma hanya ta walwala to yanzu gaskiya ne a ce ba su amince da juyin mulki ba su amince da wanda suka yi juyin mulki ba ba su yarda da abin da aka yi ba suka ci gaba da wannan matakan da suka dauka eh, eh, ƙarshen jagorancin wannan kungiyoyi biyu muwa da ecowas yanzu suka ce za su kawo ma nijar hari domin su cilasa juyin mulkin da aka yi a shi a komo baya a maido Eh, wannan eh, shugabannin da aka kifar da su duk irin matakan da suka ɗauka Allah bai ba su sa'a ba al'ummar Nijar Allah ya ƙara bata wani irin haɗin kai da juriya da hankuri da daurewa aka waye gari an huskanci yau wata shida kenan rana tana bin rana da al'umma ta kenan tana ci gaba da wannan kokowa wannan hankuri na nuna ma duniya mu ne a matsayinmu na 'yan ƙasa muka ba da haɗin kai akan cewa wannan juyin mulki da akai wanda jami'an tsaro namu na ƙasarmu ta Nijar suka hango wanda suke faruwa suka gano koke-koken al'umma suka yi aiwatar da abin da al'umma take son a yi aka yi kuma al'umma ta bada haɗin kai take bayan shi a yau tana ci gaba da bada haɗin kai birni da ƙauye a ce shekaran jiya su ƙasar amurkawa suka ce sun amince da an yi juyin mulki za su ɗauka matakan da kundin tsarin mulki nasu ya tsaida wadda za su iya dakatar da abubuwan da ya kamata su dakanta akan laihin an yi juyin mulki tunda al'adunsu ne na can ƙasarsu a wannan shi ya shafa suka zo aka ta yanzu ecowas ecowas ta yi taro ta ce ta amince ta yarda an yi juyin mulki amma maganganunsu na cewa dole a saki shugaba bazum a sake shi amma ba a za a maida shi bisa iko ba a sake shi a ba shi dama ya fita ya wata ƙasa in ba haka nan ba duk wani zance ba za a yi ba. To Malam Nuhu Arzika yanzu kamar ku 'yan Nijar me kuke jira daga ita wannan kungiyar ta ECOWAS? Ba abinda muke jira da su. abin da muke tsakanin al'ummar Nijar ina magana a matsayin ɗan ƙasa kuma da sunan sauran mutane da dama wanda suka yarda da ra'ayina mu mu da sai da yawo ga irin zaluncin da suka yi muna wata shidda suna cuta muna bisa kan ƙarya bisa kan zalunci bisa kan ha'inci saboda wata manufa saboda wani dalilin da baya da hujja tsakaninmu da su sai Allah ya sa. matakai ne ya kamata mu ɗauka na gaske na Allah da annabi wanda za su ba mu dama dangance da hudar da muke da sauran kasashen duniya da suka yarda da mu suka ba mu haɗin kai suke ci gaba da ba mu haɗin kai suka yarda da tsarin da za mu iya mu shirya da su mu yi tsarin da zai ba mu dama mu hudda kanmu in suna so su ɗebe takunkumin su in ba su so ka su ɗebe kuma yi duniya yawa gari ta muna jin waɗansu mutane suna raɗe raɗan cewa ai eh, eh, ya kamata mu yi abin da duk zai sa mu ci gaba da hankurin zama cikin waɗannan ƙungiyoyi na zalunci na cuta na yaudara musamman wannan haɗin gwiwa na iyamuwa wanda ya zamanto dama faransa ce take mallaka shi take tsara shi take yin duk abin da take so ta wannan hanya dangance da tsare-tsaren kuɗaɗe da ya zamanto ta hanyar ta ake bi domin a samu kuɗaɗen da muke unhwani da su a cikin ƙasarmu to jama'a ai in kana son a yi maka biyayya ko ladabi ko a saurare ka sai in kai da kanka kayi ma kanka ladabi yi abun ladabi kayi abin abun mutunci abun dattako ya kamata kai ma a bi ka da kima amma a yau din nan su ne ya kamata su nemi yahiya ga al'ummar Nijar kuma a waje da yawa ma ba za mu yahiya ba dole sai mun nemi diya akan laifukan da aka muna babu hujjar da take sa Nijeriya ta yanke muna wuta a loke muna da hudda tsakaninmu da su wadda ta wuce wanga tun ma ba kirkira sai da yawo ba ko ba kirkira yomuwa ba muke da hudda da najeriya don saboda magana makamashi magana wutar da muke samu suka zo suka tsumke wannan wuta ba bisa kan ka'ida ba kuma yanzu aka zo aka akaba mana takunkumi na cuta na yaudara na zalunci don saboda abinci ma kai ya biyo ta wannan hanyoyin kasashen da suka yarda da su wanda suke inci da su musamman kasar benin suka haɗa kai da ita domin a cuce mu. to malam nuhu arzuka yanzu a matsayin ku na masu faɗa a a wannan kasar ta niger wani kira ne kuke da shi ga al'ummar niger. mu ƙara mu jiki toka mu tashi tsaye tsayin daka mu shirya kokowa ta gari kokowa ta mutuncin mutuncinmu kokowa ta tabbatar da niyyar da muka sama gaba domin mu bi abokan hudda a cikin duniya da wanda za mu iya shirya tsarin da zai ba mu dama mu gina kasan mu Mu haɗu da abokan hudda na gari musamman kamar dangantar 'yan mu na mali da na burkina mu ƙarfafa mu da su mu yi abin da zai ba mu dama mu shirya abin da zai ba mu eh, damar mu huskanci duk ƙalubalen da take mu. wannan shine a nau gani ya cancanta a yau dinnan a ce shine hanyar da za mu bi gwamnatin niger bai dace ba ya ba da kanshi ya mai da kanshi kamar tsakanin kashi da za a iya a walakanta a walakance saboda son ran waɗansu mutane saboda wata manuwa e, e, ta ɓoye ta waɗansu mutane saboda wani dalilai na waɗansu mutane da ba su shahe mu ba ba su shahi gure mu ba ba su shahi mutuncin mu ba ba su shahi niyyar mu ba ba su shahi ƙasar mu ba Allah Ubangiji sarkin sarauta muna roƙonka kuma muna ci gaba da roƙon 'yan ƙasar Nijar maza da mata na birni da na ƙauye a ci gaba da addu'a a ci gaba da yin alƙunut. To masu mu da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake ya haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. thank you yanzu kuma ga shirin mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum. barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda har yau dai ni zainab bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv wanda nake karanto muku wannan littafin mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya khadija kandi ta rubuta to kuma ya doka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. baka yi komai ba Allah ya maka albarka amin ya amsa da murmushi sannan ya kashe wayar ya ci gaba da tukin sai yana tunanin yadda zai gabatar da wadadi da momi maganar kaka ko da goma ta har ya yi wanka ya canza tufafi bai tare da dadi a gidan ba haka ma amal tana makaranta ce kawai a bangaren ta sai kabir da ke karyawa a dani kallo ɗaya kabir ya masa ya ɗauke ido domin a yanzu bai da maƙiyi kamar talba laila kuma ta ƙura masa ido ta kasa ɗaukewa har ya ƙara so kusa da ita ya zauna sai gabanta ya buga da ƙarfi duk yadda take son hana zuciyar ta soyayyar tarba sai ta kasa musamman ma idan yana kusa da ita wani lokacin har ji take kamar ta rungume shi sai dai gudun zubar da class ɗinta ya saka ba ta nuna masa haka doki idan ta yi tana ganin wani uban kyau da ya ƙara kamar an shafa masa hoda ya kike ta miƙe tsaye sai ya kalle ta can we talk tsayawa ta yi sai dai bata juya ta kalle shi ba kuma bata ce masa komai ba zauna mana ta koma ta zauna akwai abin da kike so ne ya tambaya feeling somehow kamar he is out of words haka yake a duk lokacin da yake tare da laila duk kalaman da zai kama ya kamata ya magana ta fahimta da ita sai ya ji kamar ba zai iya ba except ta faɗa masa baka magana ne ko kuma ta masa wani laifi on that point kam ya san abu da zai faɗa mata miƙewa ta yi tsaye ta nufi upstairs sai ya bita da kallo yana ta ƙoƙarin haɗa kalamomin da zai yi mata magana ta fahimta amma ya kasa har ta haye sama tashi ya yi nufi kofar fita kabir ya bi shi da wani banzan kallo har ya fice bangaren sa ya koma ya ɗauki kis ɗinsa ya fito ya shiga motarsa ko da ya isa get har sun buɗe masa yana fita ya fisgi motar da karfi ya ɗauki hanyar da za ta kai shi gurin da dadi yake aiki a harabar ma'aikatar ya faka motar sa ya fito ya nufi ciki da sauri yana kiran dadi a waya dadi gani shigowa za mu je mu dauko momi yanzu bana gida ya na sani ofis ɗinka nake nufi bana ofis ina gidan hajiya yana na yi marmarin abincin doktor ne shine na zo na yi breakfast amma idan na gama za mu dawo gida yanzu Tarba ya tsaya cak yana mamakin yadda dadi ya yi ya fi shi hikima da wayo. Wato a can ma ya karya a maimakon ya jira shi su tafi tare. And yes ya yi abin da ya dace. Dama shi yana son saka dadi a gaba ne saboda yana ganin kamar baya son dawowa da momi ne. Fine sai kun iso ya faɗa sannan ya juya ya dawo yana murmushi ya nufi motarsa. A ranar bai yi maganar da dadi ba duk da kasancewar dadi ya tambaye shi amma sai ya ɗauko wani zancen. ba don komai ba sai don ganin a ranar momi ta dawo bai kamata yi maganar ba washe gari ma bai yi maganar ba har sai da aka kwana uku da dawowar momi a gidan in all these three days yana kiran kaka a waya idan ta daga ta ji muryarsa sai ta kashe las da ya mata ma ya buƙaci ta ba wa aminatu wayar amma bata ko tsaya sauraron sa ba ta kashe wayar sai da amal ta tafi makaranta kabir ma ya fita laila kuma ta koma ɗakinta sannan ya kalli momi ya ce momi ina son magana da ke da dadi ko za mu iya zuwa can momi ta kalle shi dama tun da suka zauna karin kumallo ta lura da babu abin da ya ci sai kofin ti yake ta juyawa me ya faru ne talba magana ce mai muhimmanci kuma ina son na yi ta ne tare da ke da dadi ok ga nan zuwa sai ya dauki ti ɗin ya miƙe tsaye ya nufi kofar fita ta kofar gaba ya shiga bangaren dadi a babban falon sai ya zauna yana shan ti a hankali sai ga momi ta shigo ta kofar ciki baka shiga ciki ba i think yana karyawa ne let me talk to him ta nufi hanyar ka karamin falon sannan ta wuce bedroom dinsa. after like 30 minutes dadi ya fito momi tana bayansa a karamin falo ya zauna sai momi ta kira talba talba na'am ya amsa sannan ya tashi yin falon a ƙasa ya zauna mumi kuma na zaune kusa da dadi dukkan su sun tattara hankalinsu guri ɗaya suna kallonsa musamman ma daji da ya fahimci akwai damuwa a tattare da ɗansa kana da wata matsala ne na ga ko breakfast ba kai ba mumi ta faɗa sai dadi ya cire gilashin idansa mu'az akwai wata damuwa ne sai da ya haɗe yawun bakinsa sannan ya ce matsala ce kuma ba matsala ba wani abu ne momi ta sake tambaya sai talba ya fere musu daga biri har wutsiya akan ƙudurin kaka da kuma irin yadda ta ɗauki fushi da shi ba abin da kakatai ne ya ba wa momi mamaki ba kamar jin cewar aminatu yar uwarsa ce dadi ya yunkuro yana kallon shi ma da mamaki wato baka rabu da yarinyar nan ba talba har da daukar ta ka kai ta gurin hajiya da ba yar uwarta ba ce a can zaka ajiye ta kenan cewar momi cikin wani irin bakin ciki na jin abin da talba yake faɗa sai dadi ya ɗaga mata hannu domin shi ba wannan ne damuwarsa ba taimako ai abu ne mai kyau babu laifi a abin da mu'az yayi ki tattara wannan abin ki ajiye gefe daya ki bari mu je da damuwarsa kai kana son yarinyar dadi ya karasa yana kallon with full serious face ya yi shiru kamar mai tunanin abin da zai ce i don't know yet that means baka son ta and no one can force you shikenan dadi ya karasa masa domin ya san waye talba idan yana son abu zai fito kai tsaye ne ya ce yana son sa haka ma idan baya so zai faɗi cewar baya so ya ma za a iya so ta yarinyar ai bata dace da shi ba imajin an yi rape dinta ka san ya mutanen da suka yi mata wannan aikin aika-aikan and ya sani ko tana dauke da wata cutar lastly talba ba mutum ne mai son hayaniya ba ba na tunanin zai iya zama da mata biyu To jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu ne wasu Allah kan gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV. Ni Zainab Bashir nake cewa ma zama lafiya. Yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na makoyi harshen farisanci inda a yau za mu shiga cikin darasi na ashirin a cikin wannan darasi za ku ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da ramin dangane da wasu muhimman wurare na tarihi da ke cikin kasar iran da suka hada da yankin isfahan kashan da dai sauran yankuna da suke kusa da waɗannan wurare waɗanda masu yawan shakatawa daga cikin gida da wajen ƙasar suke kai ziyara a cikinsu domin ganewa idanunsu muhimman abubuwa na tarihi da ke akwai a waɗannan wurare sai a kasance tare da mu domin jin yadda tattaunawa tasu za ta kasance akan waɗannan wurare na tarihi amma kafin nan ga kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. خبر لاباری چمدان جکه برای چیست؟ دومین میننه ما می رویم مو زمو تپی ما قرار است برویم ان اجیه و زمو تپی شما می روید کو زاکو تپی تور تاوگر ماسو یاون شقتاوا استان لردی اصفهان لردن اصفهان خوش به حالت کج ددی دیدانی نبوده ایدو دیدانی ترین انبوده ایدو مفی کائو شهرها گرورو زیبا میکاو نقاط وراری کدام ونه کاشان برنن کاشان چادگان برنن چادگان عالی است می نه قره اتفاقا باب تسمانی الان ینزو هوا اسکا خیلی خوب می متکر کیاو بهار یعنی دامنه دلپذیر mai daɗa da zuciya. misle Kamar. Shabihe. Kwatankwacin. Shabaho. Darari. Atrofe. Gefen. Zoyanderud. Ƙoramar Zoyanderud. Matbu. میدادی کجا کجا اینا اسم سونا رود قرما وسط سکیا آن عبور می کند ینا گتاوا کوه دوزه دامنه گپن کوه بختیاری زرد کوه بختیاری آن سرچشمه میگیرد ینا ببگو د ایدروا منطقه ینکی کوهستانی میزونکا غرب یما دریا کوگی آن دارد شی یندا چون دومین مرکز چی بیا وجود ندارد باشد. من مطمئنم ni ina da tabbaci. amma. sai dai. kuma da labarin da aka saurari waɗannan kalmomi waɗanda za a amfani da su a cikin shirin yanzu kuma sai a gyara zama domin jin tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da ramin a lokacin da wato abokin muhammad ɗin ramin yake cikin shirye-shirye inda ya kawo jika ya shirya ta da nufin tafiya ga dai abin da ramin ɗin ke cewa abokinsa muhammad چه خبر شده؟ این چمدان برای چیست؟ قرار است من و سعید با تور به اصفهان برویم خوش به حالت استان اصفهان یکی از دیدنی ترین استانهای ایران است و شهرهای زیبایی دارد به کدام نقاط می روید؟ ما به اصفهان، کاشان و چادگان می رویم عالی است اتفاقا الان هوای اصفهان خیلی خوب است بهار اصفهان بسیار دلپذیر است اصفهان هم از نظر آب و هوا مثل تهران است بله آب و هوای استان اصفهان شبیه تهران است شبها هوای اطراف زاینده رود مطبوع و دلپذیر است زاینده رود کجاست؟ زاینده رود اسم رودی است که از وسط شهر اصفهان عبور می کند این رود از دامنه های زردکوه بختیاری سرچشمه می گیرد آیا اصفهان منطقه کوهستانی هم دارد؟ بله غرب استان اصفهان منطقه کوهستانی است اما مطمئنم که این استان دریا ندارد چون در مرکز ایران دریایی وجود ندارد تو مدلا ینزو کما اگر زما دومین اسوراری ونن و کمر تو گودانا تره در ترجمه اچکن هرشان حوصا موسیقی چه خبر شده؟ این چمدان برای چیست؟ میکی پاروانی ونن جکرفا تمیچه چی؟ قرار است من و سعید با تور به اصفهان برویم. ان اجیه چوا نی نید سعید زمت پی لردن اسفهان تاره توگر tawagar masu خوش به حالت استان اصفهان یکی از دیدنی ترین استانهای ایران است و شهرهای زیبایی دارد به کدام نقاط می روید؟ ka ji daɗi lardin isfahan ɗaya ne daga cikin wurare na buɗe ido mafi kyau na lardunan da ke cikin iran da ma garuruwa masu kyau wane ɓangaren za ku tafi ما به اصفهان، کاشان و چادگان می رویم. مو za اصفهان در کاشان دا Kashan عالی است. اتفاقا الان هوای اصفهان خیلی خوب است. بهار اصفهان بسیار دلپذیر است. دکه و قره کدی که ینزو یعنی اسکا ا اصفهان ینا دکه و قره یعنی این ا اصفهان ینا داده اصفهان هم از نظر آب و هوا مثل تهران است؟ اصفهان ما تا یا یعنی نه این اسکا کمر برنن تهران نه؟ بله آب و هوای استان اصفهان شبیه تهران است شبها هوای اطراف زاینده رود مطبوع و دلپذیر است ای yanayin iska a lardin isfahan kamar birnin tehran ne a darare yanayin iska a gefen ƙoramar zayenderod yana da daɗi yana kuma da natsar da zuciya zayenderod jos. ina ne ƙoramar zayenderod زاینده رود اسم رودی است که از وسط شهر اصفهان عبور می کند. این رود از دامنه های زردکوه بختیاری سرچشمه می گیرد. قرمر زاینده رود سونموتا وتا قرمه زکیر برنین اسفهان tsakiyar تکی Isfahan da Wannan ƙorama daga ruwa da bubbugowa daga gefen duwatsun زرد کوه بختیاری تکی سمروا آیا اصفهان منطقه کوهستانی هم دارد؟ شن اصفهان ینکی نه میز اونکا؟ بله، قرب استان اصفهان منطقه کوهستانی است. ای یمچن لردن اصفهان ینکی نه میز اونکا اما مطمئنم که این استان دریا ندارد چون در مرکز ایران دریایی وجود ندارد اما نی اینا دا تبچین چوا ونن لردی باید دا کوگی اچکنسا saboda a tsakiyar ƙasar Iran babu kogi a cikinta. madalla an ji yadda tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin wannan shine kamo karshen wannan shiri na yau idan allah mu a mako na gaba za a ji yadda wannan tattaunawa ta ci gaba da kasancewa tsakaninsu to amma kafin wannan lokacin a madadin dukkan waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri a faifai ne a filasa lokacin kwata alheri a mu shirinmu na gaba. Yanzu kuma ga shirin shiriyar Alƙur'ani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما صوروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na shiriyar alkur'ani kamar yadda muka sani ne wannan shiri na shiriyar alkur'ani ƙoƙari yake ya bijiro ya kuma kawo ayoyi na alkur'ani ya fassara su zuwa harshen hausa sannan kuma cikin yarda allah subhanahu ta'ala a zo da tafsirin ayoyin da aka saurara to kuma har yanzu dai muna nan a cikin suratu gafir kuma cikin yarda allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya أعوذ na neman tsari da Allah daga shaidan la'ananne abin kyama. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Wallazi khalaqakum com um ku daga ƙasa sannan daga mani sannan kuma daga tsoka sannan ya fito da kuna jarirai sannan ku isa girman ku sannan kuma ku zama tsofaffi wa min akwai daga cikinku wanda zai mutu kafin wannan. Walita balogu ajalan musamman ta ta'aƙilun. Kuma za ku isa lokaci na abin ambato don kowa hankalta. A cikin sura ta 67 sai ubangiji subhanahu ta'ala kuma ya karkato mana da wasu bayanai da yake nuna mana cewa yaya mau asalin mu ma yake saboda mu dan adam wasu lokutan muna da mantuwa ne shi yasa sau da dama wani lokacin ubangiji ya kira mu zuwa ga mu dawo asalin mu mu zo mu bauta masa akan godiyar cewa shi ya samar da mu to sai kuma ya tuna mana asalin namu dan kar mu manta da asalin namu shine a wannan aya din Allah subhanahu ta'ala yake cewa huwallazi khalaqakum min turabin karfa manta shine wannan ubangijin fa wanda ya halicce ku daga menene daga turbaya ko kuma ta asalin ku wannan turabin din kamar yadda malamai suke cewa mayyitin ita da turbaya ma matacciya ce ma ba wai dama asalin mai rai ce. daga baya ne Allah ya bosa ran abin da ake nufi ba ta da wani motsi yanzu ƙasa tana motsawa ne ayyuka gaba ɗaya turabin mayyit ne la haraka fihi babu wani abu wanda zai kasance a cikinta na ainihin motsawa wato ubangiji wa ta'ala shine ya halicce ku mu ya halicce ku daga Adamu shi kuma asalin Adamu shi kuma daga turbaya ne daga yumbu daga ƙasa aka halici Adam ko kuma Allah nan shi ya halicce ku daga dugon maniyi shi kuma dugon maniyi asalinsa shi ma ai abincin da ake ci ne yake tatura sai zama maniyi kuma shi wannan abincin da ake ci shi ma asalinsa daga ƙasa yake ma dai wanne ne dai asalin yan adam ƙasa ce to shi ya halicce mu daga ƙasa sannan sai Allah ya ce daga nan summa min ma'in qalil min nutfatin wannan tufa ɗin da Allah subhanahu ta'ala ya magana shine wani ruwa ɗan ƙanƙani shine maniye ya halicce ku daga gare shi min ainihin wani abu wanda Allah ta'ala ke cewa da shi alaka alaka din nan a hausance shine malamai suke kiransa da sunan gudan jini gudan jini idan jini ya daskare ya zama gudan jini to shine sai zama daga nan aka halicci dan adam daga ƙasa daga maniyi sannan kuma daga gudan jini wanda yake Allah subhanahu ta'ala cikin hikimarsa yake jujjuya su a cikin mahaifa sannan yukhrijukum tiflan shi kuma bayan ya gama halittar ku a cikin mahaifa din nan sai ya ya fito da ku yani daga cikin wa'annan ummahatikum din nan su iyaye mata wannan mahaifa din da a cikinta ne ya jujjuya halitta ku daga nan sun mai yukhrijukum tiflan daga nan sai ya fito da ku kuna yan ƙananan yara kuna jarirai sai ya fito da ku daga wannan ciki na mahaifa nawa na wa'annan iyaye na mata haka Allah su subhanahu ta'ala yake al'amuransa daga nan ba sannan ya zo ya ba ku wani abu na tarbiyyan kuna nan a hankali kuna samun girma kuna samun girma har ku kai ga wani wato matsayin da mutum zai ji ya girmama ya kai ga ƙasusuwansa sun samu ƙarfi naman jikinsa ya samu ƙarfi ya kai ga wannan matsayin lokacin da mutum ya samu wannan ƙarfin sannan a wannan lokacin ne hankalinmu duk mu ababen halitta sai kuma ya cika to bayan duk waɗannan marhaloli na rayuwa sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa sun malita kono shiyuha bayan wannan sai kuma ku kasance kun kai wasu shekaru na tsufa Allahu akbar sai kuma a tsofai an taho tun ana jariri an taho aka sama kaza aka zama kaza ana tafiya ana samun girma ana girma sai mutum ya kai kololuwan karfinsa yana ganin kamar ya iya cure dutse ma saboda karfi to da kuma ana nan ana nan sun malita kono shiyuha sai kuma a koma koma a zama tsofaffi Allah ya ce wa minkum man tawaffa min qab akwai waɗanda ma daga cikin ku Allah yake ɗaukar rayukansu suke mutuwa kafin ma su kai wannan shekara na tsufa ɗin wasu ba ma sa kaiwa tsofaffin ɗin saboda haka zancen mutuwa Allah a nan ma ya mana ishara cewa daga cikin mu da Allah yake halitta kada mutum ya ɗauka sai ya kai shekaru na tsufa ne sannan zai mutu eh mafi yawa haka ne amma ba lallai ne akwai waɗanda Allah yake ɗaukar ransu suna ƙananan yara wani yana ɗan shekara wani ma yana jaririn yake mutuwa wani na shekara goma wani na shekara biyar shekara ashirin ba lallai bane sai ka zama tsofa ka tsofe ba don ubangiji ya nuna maka cewa komai na hannunsa ne subhanahu wa ta'ala saboda haka kenan wannan wani abu ne wanda ubangiji wa ta'ala yake aikatawa domin ya nuna mana ikonsa subhanahu wa ta'ala to wannan Allah subhanahu ta'ala yake cewa wannan abin da ya yi yana yi ne in ma baka mutu a wannan lokacin ba to dai zaka je ajalan musamma domin ku isa dai ana nan ana tafiya wali tablugu ajalan musamma domin ku kai ga wani ajali abin ambato malamai suka ce ajalan musamma din na ai ajalan ne muhaddadan wani ajali ne da Allah ya haddade shi ya sanya masa iyaka wannan wannan shine kololuwan shekarun da mutum ya yi a duniya kuma babu wani canji da zai samu wasu lokutan akwai abubuwa da za su iya faruwa kafin ka je ajalin musamman akwai masu mutuwa da yawa za su mutu ba ba su kai ajalin musamman din ba saboda wasu asbab daban-daban to amma da in kai riga ka isa ga ajalin musamman wannan ajalin da Allah ya haddade cewa baka isa ko da ko awa ɗaya ka kara akan wannan ajalin ba to fa dole ne sai an tafi to Allah ya ce wali tablugu ajalin musamman wannan wani abu ne wanda ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya shi ga kowane dan adam kullu nafsin za za'iqatul maut in dai baka mutu akan hanya ba to zaka isa ga ajalin musamma wanda an ka je ajalin musamma shikenan sai kuma koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to wannan wannan shine hadafi na madi na dan adam a fili wanda ubangiji subhanahu ta'ala ya halici dan adam domin shi ya fito daga cikin mahaifa ko kuma cikin mahaifiyarsa yana nan yana tafiya ana tafiya da shi ana tafiya da shi yana girma har ya kai ga wannan ajalin musamman. din to idan mutum ya riga ya kai ga ajalin musamman, to shikenan hadafi na maddi ya tabbata ga dan adam akwai kuma wani hadafi na ma'anawi wannan hadafi na ma'anawi din nan shine domin ku wala'allakum tudrikuna tafhamuna al-haqqa domin ku kasance a cikin wannan tafiya da ake yi ta halittar ɗan adam da girman ɗan adam da kaiwansa ajalin musamman din nan da zai koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala domin ku fahimta ku riski haƙiƙa ta hanyar amfani da hankulan da Allah ya baku ku kasance kun fahimci haƙiƙa a cikin wannan tafiya wannan sayar din wannan canje-canje da yake faruwa a cikin halittanku to ku amfani da kwakwalwanku ku yi amfani da hankalinku to wannan hadafi shine malamai suke kiransa da hadafin ma'anawi hadafi ne alma'anawi lil insan cewa abinda yake tabbatacce dangane da tunaninka kai na makomarka na lahira to ka fahimci yadda Allah subhanahu ta'ala ya baka wannan kwakwalwa din ka fahimci abubuwan cewa ubangiji wanda ya wannan ya cancanci abota masa shine wanda yake tafi da komai naka shine rabbu din wannan shine abinda ubangiji subhanahu ta'ala yake so mu fahimta akwai akwai a cikin halittar mu hadafin maddi akwai kuma hadafin ma'anawi to wannan yana daga cikin hadafin ma'anawi cewa mu fahimci haƙiƙa yaya za mu fahimci haƙiƙa shine ta hanyar amfani da kwakwalwar mu da hankalin da Allah ya sanya mana a cikin ƙwaƙwalan mu من Ganin muna da sauran lokaci ga tushen wasu daga cikin labarun duniya. Bangarorin da kirkici a Sudan sun amince su tattauna a shiga tsakanin Majalisar Ɗinkin Duniya. A Siriya mutane akalla biyar ne aka rawaito sun rasa rayukansu a wasu jerin har haren Isra'ila da makami mai linzami a yankin Homs. senegal an dawo da sadarwar intanet ta wayar hannu bayan kwanaki na rikicin siyasa da ya kunno kai bayan ɗage zaben shugaban ƙasar da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu a wannan zango sai kuma zuwa gobe inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya